Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci ni ce Amina Bahari Auna tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau shida ga watan Mayu na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su ga Maryam dauke da kanun labarai. A yau talata kungiyar agajin ƙasa da ƙasa ta Red Cross da Red Crescent da ake kira IFRC a takaice. Ta faɗi cewa wani rukunin kayan agajin jin kai da ake matukar bukata ya isa birnin Port Sudan na ƙasar Sudan. A yau talata wani jami'in Ukraine ya faɗi cewa Rasha ta kai hari ta sama akan birnin Kiev wanda ya haɗa da jiragen sama marasa matuƙi da makamai masu linzami. amurka ta faɗi cewa akwai alamun da ke nuna ƙasashen rasha da iran na ƙara faɗaɗa haɗin gwiwar sojojinsu. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ana ci gaba da zaman zulumi a garin keke na Millennium City da ke Kaduna. Biyu bayan kisan kai da wasu wato da wani mazaunin garin ya yi ta hanyar fasa bam a cikin gidan shi. Sannan za ku ji cewa lauyoyin tsohon shugaban ƙasar Nijar Eh, wato isuhu muhammadu sun bayyana shirin shigar da kara a kotu domin kalubalantar jaridar africa intelligence wacce ta ambato isuhu muhammadu a jerin masu hannu da badakala ta uranium gate muna kuma tafe da shiri na wato shirin noma da ma kaɗan daga cikin ra'ayoyin kuna masu sauraro amma kafin nan bari mu fara da kawo muku labaran duniya kashi na farko. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau talata kungiyar agajin ƙasa da ƙasa ta Red Cross da Red Crescent da ake kira IFRC a takaice ta faɗi cewa wani rukunin kayan agajin jan kai da ake matukar bukata ya isa birnin Port Sudan yayin da aka samu rahoton ƙarin tashin hankali a daidai lokacin da sojojin Sudan da dakaran RSF ke gwabza faɗa. Kayan agajin sun hada da barguna da kayan girki da gidajen sauro don iyalai 500 a cewar kungiyar IFRS a cikin wata sanarwa. Ana sa ran isar wasu kayan agajin da suka hada da kayan jinya zuwa yankin nan da kwanaki masu zuwa. Daraktan kungiyar IFRC na yankin Afirka Muhammad Mukir, ya faɗi cewa an riga an raba yawancin kayan agajin kungiyar ga mutanen da ke bukata sosai duk da cewa an wawushe wasu a birnin Khartoum da Darfur. Muhammad ya kara da cewa waɗannan kayan jinƙan na ƙasa da ƙasa na zuwa ne a wani muhimmin lokaci domin za su taimaka wa ƙungiyar Red Crescent ta Sudan wajen tallafawa mutanen da rikicin ya ritsa da su da kuma ambaliyar ruwa da ake hasashe wadda ke yawan faruwa a ƙasar. A yau Talata wani jami'in Ukraine ya faɗi cewa Rasha ta kai hari ta sama kan birnin Kiev wanda ya hada da jiragen sama marasa matuki da makamai masu linzami inda ya ce ba a saba ganin yawan hare-haren ba a cikin lokaci guda. Sarhi Popkov, shugaban hukumar soja ta birnin Kiev, ya rubuta a shafin Telegram cewa harin ya kunshi hare-haren makamai masu linzami mafi yawa a cikin ɗan ƙaramin lokaci. rundunar sojan saman ukraine ta ce ta harbo jirage sama marasa matuki da ba a tabbatar da adadansa ba da kuma dukan makamai masu linzami guda goma sha takwas da rasha ta harba a kan kiev ciki har da makamai masu linzami na kenzol guda shida popko ya ce harin ta sama a kan kiev shine karo na takwas da aka kai tun farkon wannan watan amurka ta faɗi cewa akwai alaman da ke nuna ƙasashen rasha da iran na ƙara faɗaɗa haɗin gwiwar sojansu mai magana da yawon ma'aikata harkokin wajen amurka vedant patel ya faɗawa manema labarai cewa har yanzu iran na zaman babban ƙasar da ke goyon bayan rasha ta fannin soja <clears throat> <clears throat> kuma iran ta riga ta ta baiwa rasha makaman atileri da tankokin yaƙi don amfani da su a ukraine patel ya ce tun daga watan agusta iran ta sama wa rasha jiragen sama marasa matuki na uav fiye da 400 musamman nau'in shahid kuma rasha ta yi amfani da yawancin jiragen na uav wajen kai hari akan muhimman cibiyoyi da wuraren ababen more rayuwa a ukraine zurfafa wannan haɗin gwiwar na zaman barazana da kuma haɗari ba ma ga ukraine kaɗai ba har ma da makwabtan rasha da makwabtan iran da kuma sauran kasashen duniya baki daya abinda patel ya faɗawa manema labarai kenan to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To madalla a gaida Maryam, kafin mu kamu ku ci gaban labaran bari mu duba taskar rahotanninmu. mu. kamar dai da muka bayyana a farkon shirin ana ci gaba da zaman zulmi a garin keke na millennium city da ke kaduna biyu bayan kisan kai da wani mazaunin garin ya yi ta hanyar fasa bom a cikin gidan shi daga kaduna wakilinmu isa lawal ikra na dauke da karin bayani cikin daren lahadi zuwa safiyar jiya litinin ne dai al'ummar garin keke suka tashi da tashin hankali sakamakon zagaye wani gida da jami'an tsaro suka yi wanda ke kan titin haske daura da titin lami bisa zargin cewa mai gidan na da hannu akan harkar ta'addanci wanda bayan musayar wuta na wani lokaci kuma ya kashe kan shi har zuwa talatan nan dai hanyar zuwa gidan mutumin da ya kashe kan nashi tana kewaye kuma akwai jami'an tsaro waɗanda suka ce su kan ba za su ce mana komai game da abin da ya faru ba sai dai wata dattijuwa da harba-harban ya faru a kunnanta ta bayyana ma amurka yadda aka yi lokacin da ma'aikata suka iso unguwanmu nan karfe ɗaya saura ta wannan hannun lokacin da za a gama komi da komi biyu ta riga ta yi saboda ni gaba ɗaya ma ban riga na yi bacci ba to dai har bibi na bindiga an rusa shi an zagaye gidan nan da ma'aikata zuwa can ya gaba ya da mafita shi ne ya daura mu kan shi bam bam ya tashi da shi kama duka dakuna mu da suka girgiza kana aka bi da harbe harbe harbe harbe harbe harbe kowa hankalin shi tashi gama ba mai iya hituwa a waje gaskiya domin Allah wasu mu ma wallahi tallahi gudu suke da dama dai na ganin maganar ta da bom ba wata sabuwar magana ce musamman ma dai a yankin arewa da kuma jihar Kaduna ba sai dai kuma wasu na ganin kamar ta riga ta zama tarihi ko da yake dai kuma masani akan harkokin tsaro manju ya hashin kuma ritaya ya ce akwai wasu abubuwan lura. Ba zai zo da mamaki ba kasancewan can baya an yi fama da ire-iren waɗannan mutane kuma abin da hakan da yake nuna yanzu shine dole ne hukumomi da al'umma su tashi tsaye su sa ido daga irin mutanen da ke hijira daga wayansu wurare suna zuwa musamman a unguwannin da suke sababbin unguwanni su an yawa masu unguwanni kuɗaɗe ko kuma makwabtan wurin su sai wuri su gina su shiga ba tare da an san daga inda suke ba ba a san kuma ma meye sana'a su ba domin ko ba komai inda ake yaƙi da ta'addanci su ma suna sake dabaru ta yiwu daga wani wurin ne suke so yanzu su mai da Kaduna ko kuma wani bangare na Kaduna kamar tun gasu ya kasance ya Allah daga nan ne za su rika ɗaukan irin wannan bama-bamai su je su dasa a wani wuri ila titin jirgi ko kuma a wa'yansu unguwanni inda za a nakasa mutane bayan wannan kuma irin wannan yunkuri na a ce mutum ya halaka kansa wannan yana nufin ya yi ne ko dai ɗayan biyu ya Allah a kokarin ya kare kansa yana so kila ya sa bom din da niyan su kansu in jami'an tsaron sun ma farko ko sun shigo gidan ya tashi da su gaba daya aka samu aka si abin ya tashi da shi shi kadai ko kuma a'a ya yi haka ne da gangan saboda ya kauce wa tuhuma da kuma gane ko shi waye ta inda daga karshe asirinsu su da sauran yan kungiyar su zai tunu wannan dai kamar yadda muka sani ba bakon sabon abu bane a fadin Najeriya inda aka rika samun masu sa bambam kusan shekara tara da suka wuce. Makwabtan wannan mutumi da ya kashe kanshi wanda su da kansu suka ce ba san sunan shi ba sun ce tunda suke ba san mutumin ido da ido ba kuma ba su taba hudda da shi ba. sannan su kansu mata a unguwar ma ba su wata ma'amala ta zamantakewa da mai ɗakin shi ko iyalin shi ba. Bako ne saboda kwata-kwata in ya yi ƙoƙari ya yi wata hudu kuma har ga Allah ni dai a nan unguwar nake amma ban san shi ba. Nan da ka gani nan muke wuni amma gaskiya ni ban taɓa ganin shi da ido na ba. An ce mota shi akwai gilas a sama ko da ya zo zai wuce ba za ka ga fuskar shi ba. Kuma bai fitowa masallaci da azuba bare a ce an maza sun san shi ana gaisuwa da shi. Ban ma taɓa ganin ni matar shi ba har gurin Allah wallahi ba mu taɓa sa ta ido ba. gwamma ita wannan mai sai da kamiya ta taɓa zuwa ta saya ta gaishe da ta ce to ban san ki ba ya zani in shiga sauki kana ta daga ga ɗinta ta ce ga gidan da take da tana sa ni kabi kuma tana sa sunan din. ba za ka taɓa ganin fuskarta ba. To kowane irin matakai ya kamata a ɗauka wajen dakile irin wannan matsala da aka fara gani? manjuyashin kwamitaya ya ba da wasu shawarwari. Lallai masu rike da masarautun gargajiyar na a karfafa su a ba su dama ya kasance a unguwanninsu duk wani wanda zai shigo unguwa ko haya zai yi a binciki wa ya tsaya mai daga ina yake me ya baro da shi daga inda yake kuma wannan ya kawo lokacin da zai sa a ce su kansa jami'an tsaron su rika yin kokari a duk inda ake yin irin wannan sabannin unguwannin ana sa ido daga sadda aka ga an tada gini a fara ma tunanin waye yake wannan gini don in ba haka ba wayannan mutane in suka riga suka shiga jama'a to za a koma jama'ar gidan jiya ne inda sai a ji ya tashi a nan ko a ji ya tashi a can. Duk kokarin jin ta bakin jami'an tsaro da gwamnati a jihar Kaduna dai ba mu nasara ba. sai dai kuma sun tabbatar mana cewa za a fitar da wata sanarwa daga babban birnin tarayya Abuja game da wannan batu. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. A gaida Isa Lawal Ikara. Wannan shirin yana zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 19,31,49 da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya jin mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5. Bayan haka a yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin jin shirye-shiryenmu. Yanzu kuma ga Maryam ta dawo da karashin labaran duniya. Takaddamar soja tsakanin India da China ta shiga shekara ta hudu, amma duk da tattaunawar da aka yi tsakanin manyan ministoci da kwamandojin sojan kasashen biyu, babu alamar warware takaddamar da ta haifar da taɓarɓarewar dangantaka da ba a ga irinta ba a cikin shekaru 60 tsakanin kasashen. masu fashin baki sun ce takaddamar da ake yi a kan iyakar kasashen mai tsawon kilomita 3,500 da alama tana kara fadada yayin da wata sabuwa game da iyakar ta kunno kai A cikin watan Disamban bara, sojoji daga bangarorin biyu sun yi musayar wuta a jihar Arunachal Pradesh da ke arewa maso gabashin India, yankin da ita ma China ke ikirarin cewa nata ne. Yankin na da nisan dabban kilomitoci daga Ladakh a yammacin tsaunukan yankin, inda mummunan faɗan da aka yi a shekarar 2020 ya haifar da takun sakar da ke faruwa a yanzu. Adadin waɗanda mahaukaciyar guguwa da ta ratsa a jihar Rakhine a ƙasar Myanmar ta kashe ya ƙaru zuwa 41 a yau Talata, kamar yadda shugabannin yankin suka faɗawa kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP, yayin da mazauna yankunan jihar ke ƙoƙarin gyara gidajen da suka ruguje suke kuma jiran agajin jan ƙai. Yayin da iska ta kai gudun kilomita 195 a cikin sa'a guda. mahaukaciyar guguwar moka ta dira kasar ranar lahadi inda ta kada karahunan wutar lantarki ta kuma ratattaka kananan jiragen ruwa na katako da ake amfani da su wajen kamun kifi akalla mutane 40 ne suka mutu a ƙauyukan buma da kuma kondo kekar da ke kusa inda tsiraran musulman rohingya da ake musgunawa ke zama abinda shugabannin yankin suka shaidawa manema labaran afp kenan shugaban ƙauyen buma da ke kusa da setway babban birnin jihar kalo ya ce za a samu ƙarin mace-mace yayin da mutane sama da ɗari suka ɓace. To Madalla a gaida Maryam Dauda da ta kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Lauyoyin tsohon shugaban ƙasar Nijar sun bayyana shirin shigar da kara a kotu domin kalubalanta jaridar African and Africa Intelligence wacce ta rawaito labarin da ke cewa daga Yamai zuwa Legas an bi sawon wasu miliyoyin da suka ɓace wa kamfanin Areva. Jaridar ta ambato Isu Muhammadu a jerin masu hannu a wannan badakala ta Uranium Gate. sai dai 'yan kasar ta Nijar na bayyana ra'ayoyi mabambanta game da abubuwan da wannan yunkuri. Wakilin muryar Amurka Sulemu Barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga Yamai. A takardar da aka aike wa Group Group WhatsApp na 'yan jarida wacce ke dauke da sa hannun lauya Metr Illo Isufu mai ofishi a Nijar da metri Jean-Marc Fedida mai ofishi a Paris lauyoyin sun yi allah wadai da abin da suka kira yunkurin ɓata sunan tsohon shugaban ƙasa dalili kenan suka yanke shawarar shigar da ƙara a kotu domin kalubalantar jaridar afric intelligence da ta ambaci sunan iso a jerin waɗanda binciken jami'an amurka da faransa ke zargin wasu kamfanoni sun yi wa zubin kuɗaɗe a wani asusun bankin dubai a yayin wata cinikayyar uranium ta bayan fage kakakin jam'iyyar pendes tarayya mai mulki asmana muhammadu na cewa matakin lauyoyin ya yi daidai gaskiya ce yake son ta bayyana tunda an yi mai kage bai taɓa sanin wannan kamfani ba bai taɓa sanin waɗannan mutane ba bai taɓa buɗe kwanta a wata ƙasa ba musamman ƙasar dubai suka ce saboda haka kotu za ta raba gardama tsakanin shi da su wanda suka mai kage. Shugaban kungiyar Wadi Sanwa Nasiru Saidu na kallon matakin na shugaba Isuhu a matsayin wata hanyar an karar da jama'a bukatar yin taka tsantsan da bayanan da ke yawo a wannan lokaci da labaran karya ke yaduwa tamkar wutar daji. Abun da lauyan sun ka dauka a hannuwansu abu ne wanda a dokance yake iya ba da dama a samu darasi da yawa zai zama darasi ga duk wani mutum wanda ka yarda da maganar shaci hwaɗi alhaji mahmudu yusuf bai saba ma a aƙida shi ga matsayin shi na wanda ka girmama demokradiyya kuma wanda ka girmama aikin jarida to sai dai wani masanin doka bugo da ƙari shugaban gamayyar ƙungiyoyin rezo esperance bashar muhammad na da wata fahimta ta daban akan wannan batu doli sai a sa ido a gani su lauyoyin nashi me za su gabatar da shaidu na kan cewa karya ce wannan zancen da aka yi su kuma eh, lauyoyin na africa intelligence eh, su kuma za su gabatar da duka shaidodi da suke da ga hannunsu ko takardu kenan in ba su ba mashara'antar cikakken Eh, shaida ana iya a tungume su da lahin watsa labari wanda ba na gaskiya ba kuma da cin zarafin dan adam abin da ake cima defamation. A fitowarta ta ranar 27 ga watan Afrilun 2023 ne jaridar Africa Intelligence ta kasar Faransa ta wallafa labarin da ta ce ya samo asali daga binciken da jami'an Amurka da na Faransa suka gudanar kan wasu kamfanonin ƙasa da ƙasa inda a ƙarshe aka bankaɗo badakalar uranium gate wacce a ta aka sayar da ton 2,500 na uranium ta bayan fage. a wannan haraka an zargi shugaba isuhu da fakewa da wata lambar ɓoye don karɓar miliyan biyu da digo na dalar amurka daga cikin miliyan ɗari da ɗaya da ake zargin an karkasa a tsakanin masu hannu a wannan cuwa-cuwa a cewar jaridar dalili kenan lauyoyinsa suka yanke shawarar kai maganar gaban alkali sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar Sulaiman Muni Barma kenan yanzu kuma sai shirinmu na noma da abokin aikinmu Muhammad Hafiz Baballe ke shirya mana. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki. wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu mu suka ja makonnin da suka gabata, abokin aikinmu Mahmud Ibrahim Kwari yana tattaunawa da kwararre a harkokin noma a Najeriya, Dauda Salisu Muhammad kan batun bayar da tallafi ko bashi ga manoma a Najeriya domin bunƙasa harkokin noma a ƙasar. ga dai ci gaban tattaunawar. Abu na biyu kuma akwai sanda za ka ga kayan kamar sun yi bojo. especially yanzu lokacin a girbi ne na albasa za ka ga duk cikin kayan miya yanzu sun yi tsada ita kaɗai ce take da sauki to a kowane crop ana samun irin wannan so shi ma akwai mejas da ya kamata gwamnati a ce tana ɗauka duk sanda kaya suka yi irin wannan yawa sai ta je wajen manoman ta yi amfani da wannan price flow din Uh, price eh, flow da silin ta je ta siya sai ta tare kaga ta taimaka wa manomi tunda in sun kai kasuwan ma yadda suka je haka za su sha kishirwa da yunwa da kuma kuɗin da suka biya na zuwa can haka za ka ga sun kuma biya sun dawo da kayan akwai kadamin da ake kaiwa maka ga mutum ya bar kayan ma a can ya dawo mm-hmm. don baya da kuɗin da zai iya biya ya kuma dawowa da kayan to kaga idan gwamnati ta je ta siya wannan kayan ta danga fita tana siyawa tana tarawa to sanda za a zo babu kayan za su yi tsada sosai to tun daman tana da sito da yawa da ta buɗe kayan nan kaga sai ta karya kayan ta sa subsidy ko kuma ta siyar a wancan farashin dai da aka saba siya. To amma nan akwai kamar ka taɓo batun watakila na kayayyakin amfani kenan tunda watakila ita kanta gwamnatin hmm. in ta saya ma kamar ɗanyen kayayyaki misali hmm. dole sai akwai eh, preservative santa eh, misali. Yaya kake ganin yadda su kansa manoma ya kamata su dinga watakila adana kayayyakin su misali watakila in an samu irin wannan yanayin na kaka ta yi abubuwa sun yawa. gaskiya ne yawwa malam Mahmud, wannan abu ne guda biyu ita gwamnati tunda tana da karfi kuma tana da connection ta ko'ina ta san kamfanonin da za su sai kayan nan in ta siya ma irin wannan kayan da suke saurin lalacewa za ta saida musu da ta siya za ta saida musu ba sai ta ajiye ba abu na biyu akwai saboda manomi wasu suna cikin ƙauyukan da babu hanyar mota ma ba ma a san da su ba irin waɗannan kuma irin NGOs da nake gaya maka suna taimakawa ko mu nan mun sha shiga ƙauyuka mu je mu koyar da su hanyar da za su alkinta kayan su ba tare da kayan nan sun lalace ba especially manoman tumatir akwai yadda muke koya musu mu ce su tanadi bulo na ƙasa su kwaba ƙasan nan a samu ƙarƙashin bishiya a yi rami a yi gini a gina wani duk mun nuna musu yadda ake wannan za ka ji wajen ko da yaushe cikin sanyi yake sai ya aje tumatirin su lafiya lau zai kwana da kwanaki bai lalace ba abu na biyu akwai iri wanda yake baya lalacewa da wuri mai tuwo kato wanda ruwan cikin shi dan kaɗan ne wanda haka a normal ɗakin ka in ka aje matsalar ba a rufe ko ina ba inda iska za ka dan bude windo kai kanka ka sha iska to shi wannan tumatirin zai iya sati ɗaya zuwa sati biyu ba tare da ya nuna alamun tamishewa ba hmm. so muna encouraging ɗinsu da su dinga amfani da wannan irurrukan sannan kuma yawan feshin chemical ba shi bane ba ba shi bane ba a'a akwai yanayin da za ka yi in ka ce za ka yi taimaka wannan za ka yi asarar kuɗinka ka yi asarar lokacinka ka yi asarar kuɗin da ka sayo abin sannan kuma ka cutar da wanda zai ci zai amfani da shi zai da shi zai mara yawa to duk muna yanzu ka gani a shagona akwai manoman da nake da su ni kati nake musu kamar na asibiti in ka zo za ka zo min da shi abin da kai komai dai gashi nan ba sai na buɗa ba duk abin da ya kamata zan gaya maka to um, malam dauda menene watakila shawararka ta ƙarshe ga bangaren hukuma da kuma su manoma yawa shawara ta karshe. shawarata da zan iya ba wa yarwa hukuma shine da allah a taimaka a ce a tabbatar da cewa wannan tallafin an ƙara shi sannan an ba shi kulawa ta musamman sannan ana bibiya in dai ka ba da aiki a je a raba wa mutane ko a je a yi kaza ko ma wani irin aiki ne bibiya tana sa abu ya tafi yadda ya kamata sannan wanda ka ba mawaɗin kan ma ya san a zahirance ana bibiya tashi sannan kuma ka sa wani ta ƙarƙashin ƙasa wanda zai bibiya wanda ba tare da ya sani ba wato a bambanta hanyoyin bibiya. a bambanta hanyoyin bibiya hmm. wanda ko da ba a yi wannan ba za ka ga ka sa wa mutum tsoron cewa ka yi don bai san ta inda za ka bullo mashi ba sannan su kuma manoman ya kamata don allah idan sun san bayi za su yi ba to don allah su bar waɗanda za su yi su karɓa sannan kuma in ka san adadin da za ka iya don allah ka haura sannan ka daina siyar da kayan idan ka karba. Mm, to amma ko can gaba da muka magana ana cewa ana amfani da siyasa ko kuma wato alaka ta siyasa a manoman zaune. eh wani abu ne wanda in dai ba gwamnatin ba kai a matsayinka ba za ka iya hana shi ba. eh misali a dama tunda ai shawara muke ba wa gwamnati me ya kamata ta yi a irin wannan yanayi. to duk da dai abu ne wanda ba za a iya hana shi gabaki ɗaya ba to amma ya kamata da Allah a dinga duba cancanta wanda ka san zai yi abu shi ya kamata ka ba idan alfarma ce ba sai lalle ta wannan ba akwai hanya gwamnati ce tana da hanyoyin da za ta buɗa wa mutum ya samu abin da zai samu ba tare da ya dakile ya toshe ya cutar da wani ba to wannan shine ya kamata a ce gwamnati ta duba idan na san wane zai min abu da ya kai mun har inda nake so shi ya kamata na ba ba wai wannan na jikin nawa ba ko wannan abokin nawa ba a'a shi wannan abokin nawa shi ma akwai wani abin da zan iya kirkira wanda na shi ne na bangaren shi ne wanda zai iya kula da shi fiye da kowa din ma. Masu sauraro a nan zamu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin kwararre kan harkokin noma Dauda Salisu Muhammad da kuma wakilin mu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari sai kuma june Ledes Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. Ta saurari yanzu kuma sai ra'ayoyinku da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakon da muka fara samu a yau sakon haɗin gwiwa ne daga tasiru unguwar tudu da ya gambo da baban da mamman bande suka ce salam voa hausa hakika cimma yarjejeniyar sulhu da gwamnatin isra'ila ta yi kan rikicin da ke ci gaba da yaduwa a kasar hakan ya yi daidai da ƙarshe muna addu'ar allah ya basu zaman lafiya da ma duniya bakin ɗaya sai kuma saƙo na gaba daga naziru abubakar sabo gusau shi kuma cewa ya yi Hakika ni shaida ne da halin da ma'aikatan zamfara suke na rashin biyan su albashi a kan lokaci musamman cikin ɗan lokacin nan domin tun faduwar gwamnati sabon da muka fara samu a yau sabon haɗin gwiwa ne daga tasiru unguwar tudu da babaye gambo da baban mamman bande suka ce salam voa hausa hakika cimma yarjejeniyar sulhu da gwamnatin isra'ila ta yi kan rikicin da ke ci gaba da yaduwa a kasar hakan ya yi daidai daga ƙarshe muna addu'ar allah ya kawo musu zaman lafiya da ma duniya baki ɗaya sai kuma sako na gaba daga naziru abubakar saba gusau shi kuma cewa ya yi hakika ni shaida ne da halin da ma'aikatan zamfara suke na rashin biyan su albashi a kan lokaci musamman cikin ɗan lokacin nan domin tun faɗuwar gwamnati ne ci abin ya idda taɓarɓarewa don haka muke kira ga mai daraja gwamna muhammadu bello matawali ya gaggauta biyan haƙoƙinsu kafin ya sauka mulki shi kuma sabon gwamna dr dauda lawal da ya ɗauki matakin ganin ya warware irin wannan matsala da ma'aikatan zamfara suke ciki daga ƙarshe kuma sai sakon sama'ila agnes malam fatori mazaunin difa a jamhuriyar niger shi kuma cewa ya yi salam voa hausa maka tsohon shugaban jamhuriyar niger isuhu muhammadu ga hukumar yaƙi da cin hanci rashawa ta halsiya wanda ƙungiyoyin fararen hula suka yi a bisa zarginsa da karkatar da kudaden uranium a lokacin mulkinsa hakan daidai ne amma idan yana da gaskiya ya kamata iso muhammadu ya fito ya kare kansa to madalla mun kuma gode da sakonnin naku ku ci gaba da aiko mana da sakonni to madalla kafin mu karkarar shirin namu ga maryam nan da takaitattun labarai To Amina a takaice a yau talata kungiyar agajin ƙasa da ƙasa ta Red Cross da Red Crescent da ake kira IFRC a takaice. ta faɗi cewa wani rukunin kayan agajin jan kai da ake matukar bukata ya isa birnin port sudan na ƙasar sudan yayin da aka samu rahoton ƙarin tashin hankali a daidai lokacin da sojojin sudan da dakaran rsf ke gwamsa faɗa Kayan agajin dai sun hada da barguna, kayan girki da gidajen sauro don iyalai 500 a cewar kungiyar ta IFRC a cikin wata sanarwa. Ana sa ran isar wasu kayan agajin da suka hada da kayan jinya zuwa yankin nan da kwanaki masu zuwa. A yau Talata wani jami'in Ukraine ya faɗi cewa Rasha ta kai hari ta sama akan birnin Kiev wanda ya hada da jiragen sama marasa matuki da makamai masu linzami inda ya ce ba a saba ganin yawan hare-haren ba a lokaci guda sarhi popkov shugaban hukumar soja ta birnin kiev ya rubuta a shafin telegram cewa harin ya kunshi hare-haren makamai masu linzami mafi yawa a cikin ɗan ƙaramin lokaci Rundunar sojan saman Ukraine ta ce ta kakkaɓo jirage marasa matuki da ba a tabbatar da adadinsu ba da kuma dukan makamai masu linzami guda 18 da rasha ta harba a kan Kiev ciki har da makamai masu linzami na Kenzol guda shida. amurka ta faɗi cewa akwai alaman da ke nuna ƙasashen rasha da iran na ƙara faɗaɗa haɗin gwiwar sojansu mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka vedant patel ya faɗawa manema labarai cewa har yanzu iran na zaman babbar ƙasar da ke goyon bayan rasha ta fannin soja kuma iran ta riga ta baiwa rasha makaman atileri da tankokin yaƙi don amfani da su a ukraine To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirye-shiryen namu a daidai wannan lokaci sai kuma can anjima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi. Wato karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana za mu sake dawo muku da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa Maryam Dauda sai kuma Julie Lazarus Gresham da ta ba da umarni da kuma injiniya mu na yau Mr. Charleston. Ni ce Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku sai a dakaci shirin yau da gobe.